Selma, Selma, Selma, Selma, sace fa baki dariya sai hamma a ofis hoto yake kallo a gida hoto yake kallo kai ko bayan gida ya shiga ma wa ya sani ma ko zai harka ma sai ya kallo hoto gaskiya haka ma ta kyala mutumin nan amma ya da shi ba kai amma ya da shi ba da da salma a soyayya min yi shakuwa dole ne akwai ranar rabuwa da masoyiya ya nasar, duk jimawar da kai tare da masoyinka dole sai kun rabu sai dai mafi munin rabuwa shine masoyinka ya barka a duniya kana raye ji nake kamar duk tsofan da na yi a duniya idan har ka tafi ka bani da ƙyar na ci gaba da rayuwa aure maka yi ya babu tunanin rabuwa ganin salma da idanu shi ke koye damuwa nasir nasir kabir Nasir, akwai haƙƙin mutane da yawa a kanka wanda yana buƙatar tunanin ka baki ɗaya. Idan har za ka bari tunani ya yi awon gaba da so mafi girma a cikin tunaninka, to ba za ka ba ɗalibanka su ba, kuma ka san saboda haka ake biyan ka albashi. Gaskiya ne Kabir, ba zan taɓa mantawa ba Salmat kafin ta rasu. ta taɓa min nasiha a kan wannan abu in ji tsoron Allah in yi adalci kuma in riƙe aikina ta yadda ba zan kasa kare kaina ba a wajen Allah ranar tashi alkiyama. Salma, Salma, Salma! Nasa duk maganar da za a yi da kai sai kai ƙoƙarin ka danganta ta da Salma? Ya kamata ka cire yarinyar daga cikin tunaninka. life must go on in cire in cire baka ce kabir kana nufin in cire tunanin salma a cikin zuciyata idan ko har zan iya cire tunanin salma a cikin zuciyata to lallai ko zan iya cire zuciyata daga cikin kirjina kuma in ci gaba da rayuwa idan kuma haka ba zai yiwu ba to ba zan taɓa iya cire tunanin salma a cikin zuciyata ba da shi zan koma kabari.

Salma mm, Salma. Ba ka gajiya da kallon hotunan nan yaya Nasir. Ka ki karkato da idanuwanka zuwa gare ni. Na jira na jira ka gaji da kallon wannan hoton. Idanuwanka su fara sabawa da ni. Amma kullum abin naka karuwa yake. Salma mm, Salma mm, Salma Salma Salma Selma Selma mm, Selma Na san kana son yaya Salma, amma dole mai haƙuri da abin da ya wuce. Babu mai dawo da yaya Salma duniya. Rayuwar duniya ta gaji samu da rashi. kare ka yaya Salma, ni kuma ka same ni. A nawa ganin Allah ya maka canji da mafi kyan canji. me kika taka da yake tunanin za ki iya mai gurbin salma ta zuciyata ina madadin salma babu a faɗin duniya wayo salma wayo salma salma salma salma salma Salma, Salma. Allah ya Salma. Amma ka sani, mutane da yawa sun yarda akan na fiya da Salma kyau, nisa ba kusa ba. Kuma na san kai ma ka san da hakan. kai co mutane suna yi wa so fahimta wasu kuma har suna faduwa jarabawa yanzu kai kina tunanin cewa kyau shi ke gaito so to abin da baki sani ba ne, duk mutumin da ya ɗauki kyau a matsayin makamin da zai yaki masu sunci da shi to ina tabbatar miki cewa ba zai taɓa yin nasara ba kuma koda zai nasara nasara za ta zama ta wucin gadi ah, soyayya suna nuna min ba ka son na yana so. Dan ce ba na son ki ba. To amma ai ba ka min irin san da kake wa ya Salma. Zai yi ne miki irin san da nake yi wa Salma. Saboda me? Saboda ki ba Salma bace. Ko ba irin Salma bace. Sannan ba za ki taba zama irin Salma ba. Da haka ki haƙuri da irin san da nake miki. kada ki tsaya ki tunanin cewa lallai sai na yi miki so irin wanda na yi wa salma don kima ba za ta ki taɓa yi min so irin wanda salma take yi salma salma salma salma salma salma salma salma salma salma سلبا سلبا har yanzu hankalin shi bai gama karkata a gare ki kamar yadda kike so ba har yanzu ya salma yake ambato da tunaninta yake kwana da shi yake tashi ba shi da wata magana sai ta ta musalli zai manta hankali za ki mamaye zuciyarsa ta duniya da ke zai zauna zama na har abada don haka har yanzu kina da damar mallaka zuciya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina ba yawa Sakina. Wai shin da kake nan? Insha Allah. Me kuma kuke tattauna ke da yadda ke? To, magana Nasir da ne Ta ce ita tana ganin kamar Nasir ba san ta yake yi ba. Kyale ta Allah. Su yara yanzu ba su da wani magana sai na so, so, so, kullum san ba a fara badawa ba na gaya miki ne kawai zan je ganin sa sannan kuma in ji muryansa na san dole idan na je zai min bayani ya ce ba a fara raba exam card ba za ki je ki gasa, kuma za ki je ki same shi yana kallon wani watan wata shi ba za ki wa kanki fada ba amira kenan ko ma wace ce ke kallo na tabbata matarsa ce ni ma ina son in samu gurbi a wajensa in shiga gidansa ko da ta biyu ce Amira, ya sace mai zuciya. Ni ma ba zan taɓa tana zuciya ta ba. Sai na yi duk hanyar da zan bi ni in ga na sace zuciya da sa. Don Allah zo mu je. Ali, Ali! Ina zuwa! An gama kira ne? ai yanzu kuna shiga cikin kilas da sauran minti biyu ya rage a fara isa kawai ba sai na duba na ga cewa ba da wani bayarwa ina so ina jin ku hmm, dama na zo duba exam card ina ne ko ya fito bai fito ba sai next week saudi kike da jarabawar ne saboda na san kin zo shekaran jiya kuma na faɗa miki cewa bai fito ba na sanar da ku kuma cewa idan har ya fito za a bi duka classes ɗinku a sanar da ku ba sai kina ta kai kawo kina ɓata lokacin a kai ba nasir watakila ta shirya ne shi yasa take tambaya a wasu ko magana exam din ba sa so su ji ganinki a gefe na zuciya boye bare ki gane bayani na daidai ta faɗo kan kamfa zana da daidaita da hannuwa in ta sauka daidai

yarinyar nan kallon su kawai take maka wato na lura da al'amuran yarinyar nan gabaki daya ba ta rufe kwana biyu ba tare da ta zo ofis din nan ba duk baka lura da take-takenta ba wani na lura da haka kuma idan ta shigo abin da take tambaya na tana tambaya na abubuwan da bai shafe ni ba ko kuma abin da babu shi a lokacin ko kuma ba a ma maganarsa ba har yanzu baka san inda ta dosa ba kenan sam ban san da ta dosa ba kai ka san inda ta dosa ne nasir yarinyar nan gadan-gadan kofar zuciyarka ta dosa ba ta da wani buri illa kawai ka buɗe mata ta fada ciki ba haka ba ne kabir idan kuma haka ne to ta ɗauko da raba mu domin zuciyata a kulle take ta ciki kuma da jam block wanda kuma za ta iya buɗe ƙofar nan ba ta motsi ballantana har ta tashi ta buɗe wata samu dama ta shiga ciki kuma ka kowa sanin kowa ce ce ita kowa bace illa salma ta soyayya ta Allah ya cikanta amin su amin da ni da salma a soyayya min yi shakuwa Amira, ina son Nasir. Ban san dalilin da ya sa sun sai tasiri a cikin zuciya na ba. Duk dai daga shi da wani abu wanda zai ci zai sa ina son sa. Gamon jini ne kawai. Kuma fa ofis ɗinsa kaɗai muke zuwa. Kuma ba malami ba ne, ballantana ki ci kina sasa. Wace yarinya ce wannan wai wanda ya damu kullum kallon hotonta ba dare ba rana. Son mason wani ƙoshin wahala. Kina ga zai soki ya bar yarar da yake kallo a cikin hoto? na mallake shi saboda Amira shi ne miji a gare ni. Zuciyata a yanzu ba na tsammanin za ta iya karɓar wani in ba shi ba. Idanuwa na ba sa iya kallon kowa shi kaɗai suke kallo. To zaki da wadda yake kalla a cikin hoto? Zan yi bincike a kanta. In ta riƙe shi sakwa-sakwa, in kwace shi daga wajenta. in kuma ta riƙe shi hannu biyu san duk yadda zan yi nima in samu kaso a cikin zuciyarsa ko ya yake kin ga daga baya sai in mamaye zuciyarsa sai in ture ta mana minan ke fa ba mu ba ce ba kuma ban san ki da mugunta ba ya ma za a yi za ki raba soyayya amira gaskiya har yanzu ko kina buƙatar karatu da darasi akan soyayya bari aka kwace mata saurayinta babu ma ta ba ma na tabbata da saurayi ba so ba ne saboda wata ta bari aka mata kwacen ya san ba san shi take tsakani ga Allah kin san me zai faru yanzu kawai zuwa gaban Allah ya kai mu fara neman wacece ce wannan tabbatar kawai Allah ya kai mu da gobe insha Allah sai na nemo wace ce wani yarinya yake yawan kallanta sannan ya yanayin halayyanta yake me dalilin da yasa yake yawan kallon hotonta to a ina ma za ki samu labarin ta Amira kenan duk inda zan bi sai na bi sai na nemo labarin ta insha Allah idan haka ne akwai wata yayata ƙawata gidan suna su kusa da gidanta Dan na taɓa raka ta gidanta nan ma na haɗu da nasu har muka gaisa. Ah, in dai haka ne to ai gashi mun samu sauki. Kin ga. Mu tafi gidan. Na san idan muka je na san za ta gane ki ko? Kwarai kwa za ta gane. Mu matan na da kirki kuma za ta karɓe mu hannu biyu. Kin ga ko a yanzu ko a shirye nake inda shiri ne. Amma me za na ba za ki bari sai gobe da yamma ba saboda mu sanar a gida ba za mu dawo da wuri ba ko? To. Thank you. dan allah kai mu ka zo in fara ba ka wasu yan kuɗi domin ka je ka fara gyare-gyaren gidanka domin auren ku da kai da suke na ba na sanya wuce wata guda ba tare da an yi shi ba domin ka gyare da zai ta riga ta girma ina jin abin da kake faɗa ba ai na san kana ji kuma ka ji ban sani ba ko kana da wani tunani ko kuma shawara da kuma cikin zuciyarka eh to gaskiya idan so samun yawa ba ni zan so a ce an daga auren nan zuwa baɗi baɗi to ba zan bar sakin nasiru ta zauna babu aure a kanta ba da shekara guda a gidana kuma ai ina ganin da kai da ita dukanku ku yayana ne kuma ina ganin ni na isa in ba ku shawara kuma ku ci ku yi aiki da ita haka ne abba to in ku haka ne ina son daga yanzu a je a bada shirye-shiryen auren ku kai da ita iyakan gudunmu wanda zan iya baka kuka yake yi wallahi wani irin kuka da salma a soyayya min yi shakuwa aure makai ya babu tunanin rabuwa ganin salma da idanu shi ke kore damuwa ta bar duniya na daina soyayya ina madadin salma ya kamata ka rungumi kaddara kamar mu iyaye san muka rungumi kaddara muka bar ma Allah da shi yadda kake kokarin shi salma kai ma haka wata rana na ga kokarin sun zaɓe duk mere mamaci ne nasir salama ta amsa kiran mahalicinta ta koma gare shi kuma ta yi kyakkyawan cika wanda kowane musulmi yake fatan ya cika da shi kalmar shahada sannan a anguwan nan ba mu iyayenta ba ga duk wanda ya san Salma. ma salama kyakkyawan shaidan da muna batun tana cikin rahama nasir kamata yi nasir ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddara ka fuskanci dukkan lamuranka dole inda salama ta ji kowa ma zai tafi wurin nasir Yeah, duk abin da Allah ya baka ya yi kakan tunanin ne har mu ya faɗa mana tun fil azal zai jarabce mu da kyauta kuma ya jarabce mu da rashi komai ka samu ka sa a ranka ba na gaba ne. kuma a duk lokacin da mai kyauta ya maka kyauta to ka gode masa kuma a duk lokacin da ya karbi kyautarsa nan ma ka gode masa kuma ka dogara gare shi lallai Allah mawadaci ne kuma arzikinsa ba zai taɓa ƙarewa ba. Ina madadin Salma babu a faɗin duniya. Wayo Salma, wayo Salma, na yi rashin Salma, Salma, Salma, Salma. salma shekara na takwas a unguwannan babu gidan da nake mu'amala da shi kamar gidan hajji umar shi yasa duk wani abu da zai faru a cikin gidan kamar a cikin falon nan yake faruwa shi yasa anti muka zo wajen gidan mu ji labarin nasir amma me yasa kuke son jin labarin na ga ba wani abu ne da yan jarida suke fafutukan nema ba ko da a ce ku yan jarida ne mu ba yan jarida ba ne muna karatu a makarantar da Nasir yake aiki ne. Kawai irin mun lura da shi ne yana yawan kallon hoton wata yarinya. ofisinsa ɗinsa hotonta ne, motansa hotonta ne. Wannan abin ne ya ɗan bani kwaɗayin son jin labarin. Wannan yarinya budurwarsa ce ko kuma matar da zai aura ce. Sunanta Salma, sai dai yana da burin aurenta. amma yanzu babu abin da yake ɗebe masa kewa sai wannan hoton da kuka gani yana kallo shi kaɗai ne yake ɗebe masa kewa salma saboda salma ba ta raye yau kimanin shekara biyu kenan da barin ta duniya kamila yarinya ce ka tara tsoron Allah ka tara ibada sannan kuma ma'abocin sa sutura wanda addinin islamu yau umarce dukkan mace da ta sa su ka tara da fara'a tara son mutane akwai ta kuma da son jama'a salma salma salma salma wannan halayyar shi ya sa nasir ya mace akan salma ya so ta fiye da yadda yake son kansa har yanzu babu wacce take zuciyar nasir kamar salma Salma, Salma. Kina nufin bai yi aure ba kenan har yanzu? Bai aure ba har yanzu, amma sai dai a yanzu maganar da ake za a bashi yar uwar marigayya wanda a yanzu ma maganar da ake yi kawai lokaci ake jira hmm. kina a yanzu yana son kawar kamar yadda yake son yayar ko ɗaya ai kamar yadda na faɗa miki babu wacce take zuciyar nasir kamar salma kuma halayyarsu da salma da sakina ai ya sha bamba dan allah in ba za ki damu ba ina son ki taimake ni ki bani labarin salma <laughs> ai a rayuwata babu abin da na fi so irin da bada labari da haka yanzu karkaɗi kunnen ki ji labarin nasir da salma salamu alaikum wa alaikum assalam Salma. Sai yanzu ka tashi yayi Nasir? Sai yanzu kika tashi ne dai. Yaya Alam zai da kai yayi Nasir? su da nema ka setin ɗin alam ɗinka amma duk a banza kana son ka bari shi ɗan ya galaba a zuciyarka. Wallahi da kaina na kashe wayar na ce bari dan koma bacci kafin ki zo ki tashe ni. To yanzu sai a tashi a shiga ban ɗaki a yi alwala ko tun da lokacin sallah ya yi. To ranke da ne. Tashi ka shiga ni zan yi sallah na anan jira ka. ka kenan yanzu bargo zan koma kwanta don wallahi baccin nan da suke ni ba gaskiya bai kamata ka koma bacci yanzu ba dan Allah salamat ki bari so nake koma kwanta a samu baccin awa biyu daga yanzu a karfe 8 zan tashi <sighs> da Allah Kana ji na? ba bacci ya kamata ka yi ba kamata ya yi a ce yanzu ka tashi ka yi azkar ka yi addu'o'in neman tsari ga dukkan masifu da bala'i da kuma kaddar da za ta fada cikin wannan rana sannan ka yi zikiri ka ambaci sunan Allah kada ka biye bacci bacci tamkar mutuwa yake idan ka biye masa sai ka bata muhimman lokutanka Sa'adat Amin Allah ya ban mutane. Na lura da cewa baki da wani buri a rayuwarki illa kawai ki gana tsira daga duniya har lahira. Da ba ke a kusa da ni. Da ban san iyakacin asarar da zan yi a rayuwa ba. <laughs> Babu mamaki batun da kika tashi karfe uku na dare. Wataƙila har yanzu baki koma bacci ba. Ayyayin <laughs> Nasir. duk mai wayo kuma mai bukata bai kamata ya barci da daddare ba a lokacin da rahamar Allah yake sakowa zuwa sama ta ɗaya yana kiran bayansa ina mai bukata na amsa masa ina mai roƙon gafara na gafarta masa a yayin da kai kuma kana neman bukata a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma duk duniya babu wanda zai ce baya neman bukata wurin Allah babu wanda zai ce ya wadata da komai saboda a ci gaba da addu'a dakata sai kin faɗa min take buƙatar me kike roka mana a tsakiyar dare idan kika tashi <laughs> ba sai ka ji ba sai na ji kafin ki fita daga ɗakin nan to da farko ina yi wa dukkan al'ummar musulmai addu'a na biyu kuma ina yi wa iyayenmu inda suka riga mu gidan gaskiya addu'a na uku kuma sai in mana soyayya <laughs> sarki salamat ko ni bana yi wa iyayen mu addu'a kamar yadda ke kike yi masu soyayya soyayya bismillah ba karamin abu ne ba bismillah yana kore abubuwa da dama musamman idan zaka ci abinci ko kuma wani abu naka insha Allah ba ƙara cin abinci da bismillah shine ko kai babu kullum kun fi so ku ci ko kaɗai wataƙila ma kuka yi aure ko gidan ku ba za ku so a zo bayan nasa hmm. kinga ba ma son sa ido fa ke dai har abada ba za ki taɓa canza ba kullum ba ni da wani buri da ya wuce in canza miki ko da ɗaya daga cikin ɗabi'unki ne amma kin ki canzawa haba ya sama kowa fa da yadda Allah ya halice shi kuma kowa da yadda ya tsara rayuwar kowa da yadda Allah yake so ya rayu kuma duk wanda bai bi abin da Allah yake so ba to wallahi yana tare da asara ke ko irin taba kidi taba karatun nan ma da ake yi ba kya yi ya hakuri kin ga kin yi laifi ki ba ta hakuri dan ni kana da yake gani ina ji maganar ta duk sanda ta yi min to shikenan ya hakuri ya hakuri salmat haka Allah yake al'amarinsa zaki ga uwa ɗaya uba ɗaya gida ɗaya amma halayya ta sha bamban wallahi tausaya mata nake saboda na san watan wata rana dole aure za ta yi kuma duk wanda ya aure mutunsa bai ƙaru da shi ba ɗansa bai samu tarbiyya daga gare shi ba wallahi yi babban asara shi yasa ko don haka ya kamata mu mata mu samu hali na gari Allah na gode maka da ka halitta Salma da ni dan 'ya'yanmu don kuma al'umma baki daya kinga wannan abincin ya ishe ni zan je in shirya yanzu in kai abba office <laughs> to amma ba kai godiya ga wanda ya ciyar da kai ba saboda na tabbata ba kowa ne ya samu ya karin kumallon nan ba wani so biyu yake ci a rana wasu so ɗaya wasu ma sai su wuni su kwana ba sa komai a bakinsu ba اللهم بارك لنا فيه وأعلمنا خيرا منه na gode ya sai Amin Salma. na gode ko hmm. Allah shi miki Amin. akwai wani abu ne ka manta fita za ka yi au an yi addu'a ba bismillah tawakkaltu ala Allah Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim ah, soyayya soyayya idan ka sauke na a ofis ka koma gida za ka ɗauki umar ko kai ta akwai inda nake so za ta ce kuma in ka sauke ta sai ka dawo ka same na a ofis domin za mu tafi can jami'a wajen registrar ya faɗi cewa appointment ɗinka ya samu sun baka aiki ka sauki ta sai ka dawo ka zo mutum kuma in yi mashi godiya tunanin da kake yi ina magana baka yi ko baka ji abin da na faɗa ba ne na dai na ɗauka waya kake yi wayan nake hannu kan sunanka na san tunanin da kake kana tunanin salma ko kana da gaskiyan ka salim ba ma kai ba ni kan kai na matsayina na kullun yarin yana da ita nake kwana kuma da ita nake yi na gode ma Allah da ya azubta ni da ɗaya mai irin wannan hali da ɗabi'o'i masu kyau domin ga duk mutumin da Allah ya azurta shi da ɗa ko ya kamar salma dole in Allah godiya kullum tunanin yarinyar ne yin iyayenta addu'a da sauran al'umma da kanta da fatan gamawa lafiya su kaga gashi duk wanda ya sami irin da mai irin wannan hali ko da bayan ba rayuwarsa tabbas ya mu rayuwa ka dinga samun addu'ar da Allah subhanahu wata'ala yake faɗin cewa ita ke cimma mutum a kabarinsa to a yanzu tunda aikin ka ya samu sai ka je ka fara shirye-shirye yan auren kuma na gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa ka da Salma hankalinku ya haɗu kuma zuciyanku ya haɗu kaga yanzu za mu yi tuwo na maina da kan shi kan ɗaga aiki na fito abba tun yaushe a shi duk maganganun da ke yi salim baka ji ko ɗaya ba to ba sani ba gaskiya na yi farin ciki Allah ya bada sa'a Allah ya albarkaci aikin nan naka Allah ya bada sa'a Allah ya sa aiki ne wanda zai taimaki al'umma Ina nasa na yi maka mana ubangi ina taya kai Amin umma ai ni ne da godiya babu abin da zan ce muku da ke da abba illa Allah ya saka muku da alkhairi ai yiwa kai ne ai duk ɗaya ne Allah ta ya karu alisanya a cikin Salma ke dai ba dama a ɗauko abu sai kin karɓe ga wacce ya kamata ta karɓa nan ta zauna tana ta raba idanu tana kallon mu muna ta kaiwa da kawowa ta abu da ta umma ga makarantar hankali a gidansa amma har yanzu ya gina kayan. Ƙarar da ya mata. Aikin ci. ba faɗan majalisar tarayya na ci ba sakatare ne na ofishin hod sile biyar cc bai giftawa ta gaba na ballanta na in handama da baba kere allah sarki ka san duk abin da mutum zai ya kamata ya ji tsoron allah ashe baka san da cewa idan ka ƙi zuwa aiki ko kuma ka makara ba tare da yana da lura ko rashin lafiya ba albashin wannan lokacin ko kuma wannan ranar ya haramta a haba Ƙwarai kuwa haka ne, ko kuma idan ka sa wasa aikinka, ko kuma ka sa a rage wani maki ko kuma ka sa ara wani kai ko ka sa hannu da kanka wannan laifi ne kuma ranar lahira sai Allah ya tambaye. Kin san shi gaba ɗaya duk ya saurata da aikin, dan Allah ki bar shi haka. Kin san baya ma alƙawarin doguwar riga inda ya karɓi albashin shi ta farko. <laughs> ke ana mun bayanin yadda zan ci halittacciyar albashi ke kina tunanin yadda za a kasafta ki ɗin naki. Soyayya. Malam bari umar kasa ba na kuma don saboda ta ga maza a wajen ne shi yasa ta kasa A hawar Allah. To idan haka ne mu kauce mu idan ta gama sayayya ta sai mu ko? Ko ya haka ma zai fiye shi. A'a. Ni zaman na Salman take. Ga da Ku yi haƙuri ya Allah. Ku ɗan jira bari na Malama Salma. Na gajiya. Tafiya ƙalau ya aiki. Alhamdulillah. Yawa. Mm. Ai tun da na ga kin ƙara sawa, in ce suna bil kika gani su suka hana ki karasawa. Shi ne in ce bari su? zo. Allah sarki kaman ka sani idan na ga mutane da yawa a guri sai ga kaman ni kadai suke kallo. Daman na zo ne in sayi 40 lips ina so in yi rubuce rubuce a ciki ga kuɗin. 40 lips? Ah, Abin da bai wuce naira ashirin ba, Salma. a fasa ɗari biyu a ah, mutunci ya wuce haka ki bar shi kawai bari ina zuwa bari to na gode